Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Malama Ladi. Wanda marubuciya Nafisat Ismail ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'aminu. A baya mun tsaya ne a inda ko za a kashe ta ne sai ta zauna da shi domin babu wanda ya isa ya raba su. Ƙarshe dai a nan ta kwana a wannan mawuyacin halin da bata san ma wa ke kanta ba. Sosai ciwo ya rufe ta ko ganin ɗakin ba ta yi sannan ga wani mahaukacin yunwa da ke addabar ta kamar zai tsinke mata hanji. Ko motsi ba ta yi kukan ma ta gaza yi ba abinda da ke ta sai tsananin kewar mijinta. Kamar ta mutu haka take ji saboda kasancewar babu ɗuminsa a tare da ita. Da sassafe sai ga Kira ta shigo ɗakin ganinta a wannan yanayin ta shiga damuwa tare da tashin hankali. Sai dai bata ce mata komai ba. Ta wuce ta haɗo mata ti mai kauri ta kawo mata. Amma Ladi ta kasa tashi bare ta buɗe idanu ta kalle ta numfashi kawai take saukewa a hankali. Inda momentality hawaye suna ɗigan mata kaɗan-kaɗan. Ladi ki tashi ki shanye ti ɗin nan domin kin san tafiya ne sosai a tare da mu. Shiru tai mata. Duk da tana son yin maganar amma babu dama, halin da take ciki ya hana ta yin magana. Idanuwanta ma da ta yi yunƙurin buɗewa da ƙyar ta buɗe su a kanta, sun yi jawur kamar tattasai. Ita kanta Kera ta tausaya mata ainun, da alama tana jin jiki shi yasa ta kam shi yasa ta kama ta ta tayar sannan ta kafa mata kwaf ɗin ta soma ba ta tun. Sai dai Ladi ta gazayi mata musu saboda ita kanta tana son ƙarfinta ya dawo jikinta. saboda ta yi fighting a kan rayuwarta. Don rasa gaye a cikin rayuwarta daidai yake da rasa numfashinta. A haka Kera ta gama ba ta tiɗin ta fita, ba ta jima ba kuma ta dawo mata da magani saboda jin jikinta da akwai zazzaɓi. Bayan ta bata ta sha sannan ta ce mata za ki iya yin wanka in haɗa miki ruwa. Kanta ta gyaɗa mata ba ta iya cewa komai ba. Sai ita kuma ta wuce toilet ɗin cikin ɗakin ta haɗa mata ruwan tunda akwai wuta sannan ta fito ta taimaka mata ta kai ta har cikin toilet ɗin tana fita falo ta ɗauko mata trolley ta shigo mata da shi ciki sannan ta fice a lokacin Emeka ya shigo gidan yana sanar mata ga mai motar yana jiran su yasa ta koma ɗakin tana cewa Ladi ki hanzarta muna jiran ki daga haka ta fice ita ma ta wuce ɗakin da ta ɗauko jakarta ta fito da shi sannan ta wuce ta soma shirya yafi a kayan makarantarta Ladi jiki babu ƙwari ta fito daga toilet a hankali ta isa wajen jakarta Ta buɗe ta zaro doguwar riga baƙa mai kwalliya ta zura. Sai ta ɗauki wayarta tana kunnawa ko za ta kawo duk da ta san babu caji. Har idanunta sun cika da kwalla saboda ganin ta ki kawowa. Ga babu damar saka caji tunda tafiya za su yi. A lokacin ne Kira ta shigo fuskar ta babu walwala ta ce wai me kike yi ne ba za ki zo mu wuce ba. Bata ce komai ba ta miƙe tana zura takalmanta. Ita kuma Kira sai ta nufi kayan ta ɗaukar mata ta fita da shi tana kiran Emeka. Shi ta baiwa kayan ya kai mota sannan ta zo ta tasala da suka fice. Motar suka shiga a lokacin lada hawaye kawai take zubarwa zuciyarta kamar za ta fashe amma babu yadda ta iya ta shige cikin motar. Tana shiga ta haɗa kai da gwiwa ta saki wani sabon kukan da ya taho mata. Sosai take kuka amma Kera bata kula ta ba. Sai ma cewa mai motar da ta yi ya hanzari su tafi. A haka suka bar wajen Emeka na ɗaga musu hannu tunda ba da shi za a je ba. Ita ma keran zuwa gobe za ta dawo, sai da ya ga kulewar sannan ya shiga cikin gidan. Babu jimawa sai ka ya fito da Hafi saɓa a bayan shi yana rufe gidan zai kai ta school. Daga can ya wuce wajen aikin sa A lokacin ne Gaye ya iso wajen kamar an jefo shi kai tsaye wajen Emeka ya wuce yana mishi wani kallo. sa babu alamar wani fara'a yake cewa ina Ladi. Ɗago kai Emeka yana kallon sa, kamar bai san komai ba sai ya taɓe bakinsa yana cewa Ladi kuma what happened? Cike da fushi a yanzu ɗin ya ce da shi, ina Ladi na ce, ina matata da kuka ɗauka, matarka? I don't, and I don't understand what you are saying here. Please, can you tell me what is going on? Wani irin numfashi yake saukewa a yanzu ɗin. Idanuwan Sare sun juyewa tsabar rigimar da yake ji. Kamar ya saka hannu ya zubar mishi da haƙora haka yake ji, amma kuma sai ya daure sosai saboda tuna kalaman inno da zai fito. ta rarrashe shi akan ya bi komai a sannu kar ya tayar musu da husuma. Shi ne dalilin da ya sa yanzu ya daure sosai yana kallon Emeka. Da ƙyar ya sake buɗe baki ya ce ka faɗa min inda Ladi take tun muna mu biyu. Ka buɗe min gidan nan in shiga in ɗauko ta ko kuma wallahi duk abin da ya biyo baya kai gaskiya. Na rantse da Allah akan matata Ladi zan iya sabauta ka a nan. Ina bin ka ta sauƙi ka fito min da mata. Yanda ya ga Gaye yana magana cikin zuciya da fusata hakan yasa Emeka ya soma ɗan jin tsoro don ya san tsaf iya mishi lahani tunda ba yanayin jikinsu ɗaya ba. Yanda yake ganin shi a tsaye kamar zai faɗo mishi daga gani ba mutunci ne da shi ba. Kallon daba-daba ma yake mishi shi yasa sa ya ce mishi Ladi ba ta gidan nan, my wife ta ɗauke ta sun koma garinsu ta mayar da ita can. Ƙarya kake yi don ubanka za ku fito min da ita ko sai na kashe ka. Ya magana yana shaƙe mishi wuya da iya ƙarfinsa tare da zazzaro mishi idanu cikin tsananin zafin rai. Wanda tuni Emeka ya kusa sulluɓar da hafi saboda azabar shaƙar da ya sha ba tare da ya ankare da zuwan hannun nasa ba. Ita kuma sai ta tsandara jin kuka jin za ta faɗa ƙasa. Da sauri ya kamo ta yana riƙe ta da hannu ɗaya inda ya saka ɗayan hannun ya kamo hannun Gaye da ke wuyansa. Yana hakarin amai ya kasa magana sai ha ha yake yi yana buɗe bakinsa tsabar wahala. Tuna hawaye sun cika masa idanu ya so matari, ganin mutuwa kusa. Shi kuwa gaya ya ƙi sakin shi illa sake ƙanƙame mishi wuya da ya rai a ɓace ya ce, Don ƙundun ubanka za ku fito min da matata ko sai na illata ka. Daga kai har shegiyar matar taka sai na ga uban da ya tsaya muku. Ban ga wanda zai raba ni da ita ba sai na kashe ku sai na kashe ku. Shakar da ya mai kaya ji ba na wasa bane da sauri ya furta ka shiga ka shiga ciki ka duba. Jan hakan ne Gaya ya sake shi yana buɗe ƙofar gidan ya shige sai dai duk binciken shi babu lada a ciki. Da sauri ya fito yana kallon Emeka wanda har yanzu yana tsaye ne. Yana faman murza wuyansa sai tari yake yi yana buɗe baki kamar wanda zai sheƙa. hafi na ta kuka a bayan shi ya kasa rarrashin ta Ina kuka kai ta? Ina ladin na ce? Gayan ya furta yana mishi wani kallo kamar zai hau kansa. Emeka dorewa ya ce na faɗa maka babu ita a nan matata ta tafi da ita garinsu. Sosai ran gaya ya sake ɓaci hankalinsa ya matuƙar tashi jin an tafi da ita. Da sauri ya ba hanya da gudu a kan mashin ɗinsa don ya nemo su. Haka yake ta bulayi a kan hanya ko zai gan har leƙa motoci yake yi amma ko mai kama da su bai gani ba. Ƙarshe haka ya koma gida ya sanar da Inno sun tafi, ikon Allah. To yanzu ya za a yi kenan Abdallah? Dole ne in dawo da matata, zai shirya in bi su. Ya magana yana juyawa zuwa ɗakinsu. Inno da sauri ta bi shi tana cewa a'a ba za ka bi su ba kana da hankali kuwa ka san yanayin garin ne da za ka bi su can. Ai wannan ganganci ne idan suka yanka ka a can fa. A fusace yake kallon ta ya ce to inno so kike yi in bar ta a can ba zai yi ba wallahi sai na amso matata zan je in amso ta. Ganin yadda ya fusata ne sai ta sassauta. Sai ta sassauta murya tare da cewa to na ji Abdallah za ka je amma ka yi haƙuri ko zuwa kwana biyu ne. sai ku tafi har da mai unguwa. Yanzu zan je in faɗa masa in ya so sai su ba iyayen ta haƙuri, na san idan da manya za su saurare ka. Amma yanzu idan ka je ƙarshen ta su yi maka wani abun tunda ba mu san halin halinsu ba. Inno, wallahi ba zan iya jira har kwana biyu ba. Ni ban buƙaci rakiyar kowa ba zan je da kaina. A'a, na ce ka bari ko zuwa gobe za ku je. Yanzu ka zauna, bari in je wajen Adamun. Ta yi magana tana juyawa ta fice zuwa ɗakinta ta ɗauki gyale ta bar gidan. Shi kuma zama yana ta faman wuce zuciyarsa zafi take mishi, yayin da idanuwansa sun kaɗa sun yi jazir. Yana ji a ransa ba zai iya jure rashin Ladi ba ko me za su yi masa sai ya je ya amso ta. Ba zai taɓa ta ba. Ya shirya wa duk abin da zai faru idan har za ta biyo shi to a shirye yake tsaf ya ɗauko matarsa. Ko da Inno ta je ta samu mai unguwa da zancen shi kansa ya girgiza, ya shiga damuwa. Duk da ya san hakan zai faru dama, dole ne a jira fitinar danginta. Bare ba su san ya suke ba, ya za su ɗauki auren nan. Ce ma Inno shi kenan za su je insha Allahu dole su je ɗin dama amma kuma gobe ba nan. Gobe baya nan sai dai zuwa jibi in Allah ya kai mu. Ya ce ta yi wa Abdullah magana ya bari zuwa jibi sai su tafi a yi mai yiwuwa. Inno da ta sanar da Gaya bai yarda ba, ya so ya tayar da hankalinsa sosai domin dama hankalin nashi a tashe yake. Ya kasa natsuwa duk ya shiga damuwa sai dai kuma ta tausaye shi sosai haka take ta mishi nasiha tunda yanzu yana jin maganarta ba kamar da ba. Ya yi sanyi yanzu fiye da baya. Haka ya haƙura ya ce zai bari zuwa jibin amma kuma ya kasa cire damuwar a ran shi. Wuni a gida ya ranar bai iya fita ko nan da can ba yana ɗaki yana faman tunanin Ladi. Shi dai har ga Allah ba zai sake ta ba sai dai duk abin da za a yi a yi. Zai iya jure ko menene idan za a bar mishi matarsa. Yana tsananin ƙaunar Ladi matuƙa. Rabuwa da ita ba zai mishi daɗi ba a yanzu ta kasance jinin jikinsa ne kuma rabin jikinsa. Rasa ta kamar ya rasa ɓangare na jikinsa ne kuma hakan na nufin ba zai iya rayuwa ba kenan. Ba su kai Kwara State ba sai cikin dare, ƙarshe dai dole a mota suka kwana da asuba suka isa cikin unguwarsu, cikin unguwar Ladi. Gidan a rufe yake dole sai da suka buga kafin baba ya fito yana tambayar su waye Kera ta ce mishi su ne. Ya yi mamaki matuƙa shi yasa ya saurin buɗewa saboda ko kaɗan ba su san da zuwansu ba. Kera ta ƙi sanar musu don kar hankalinsu ya tashi ta fi son sai sun zo. Baba da mamakin ganin su yana shi magana sai faman kallon su yake yi har sake haske su yake yi da tocilan. Kera ta so ma gaishe shi sai a lokacin ya buɗe baki ya magana. Yana cewa Kera ku ne tafe? Lafiya dai ko? Ba wani abun bane ya faru? Yadda ta ji muryar nasa cikin ruɗu sai ta dariya kaɗan tana cewa a'a baba babu komai lafiya lau. Mu shiga ciki sai in yi muku bayanin zuwan namu. To shi kenan. Ya magana maganar yana kallon Ladi wacce ta kasa yin magana. Jikinta rawa yake yi sosai kamar mazari. Zazzaɓi ne a jikinta ba kaɗan ba, duk ta yamutse ta fita a hayyacinta. Bare yadda ta gansa a gida sai hankalinta ya sake tashi. Baba ya ce Ladi Ba ki da lafiya ne ko dai saboda ki aka dawo? Ya ƙare magana yana riƙo hannunta nan take ya ji zafin da jikin ta yi. Ke da bata ce komai ba illa su da ta yi sai ta wuce. Janye da babbar jakar ladin da nata a hannu. Shi ma sai baban ya riƙo hannun ladin suka shiga ciki saboda har lokacin ta kasa magana. Kuka ma take ƙoƙarin yi wanda har ya fahimci hakan shi ya sa hankalinsa duk ya tashi. Ɗakinsu suka wuce gaba ɗaya. Ma ba ta tashi ba tana barci shi ya sa ya shiga uwar ɗakin ya taso ta suka fito. Ita kanta ta ruɗe ganin su domin haka kawai ta yi tunanin babu lafiya ne. Ta hau tambayar su ta kasa zama. Har a lokacin Ladi ta kasa yin magana kanta a ƙasa ta takure waje ɗaya. Tsoro ne sosai tare da ita saboda abin da zai biyo baya daga wajen iyayenta. Haƙiƙa ta aikata babban laifi kuma bata san me zai faru ba. Sai da baba ya sake magana yana tambayar Kira. Sannan da ta buɗe baki cikin sanyin murya take sanar musu abin da ke faruwa. Auren da Ladi ta yi ba da saninsu ba. Ita kanta ba ta san da faruwar hakan ba sai shekaran jiya da ta ziyarce ta. Daga baba har ma sun kasa yin magana saboda jin maganar da ya girgiza su. Tashin hankali ne tsantsa a kan su, Wai yanzu kina nufin Ladi ta yi aure? Ta auri Muslim man? Ladi? Baba ya yi maganar idonsa a kan Kira cike da tashin hankali. Yes, Baba ga ta nan ku tambaye ta. Ladi ya kira sunanta da ƙarfi. Hakan ya sa a firgice ta ɗago kai tana kallonsa. Kin yi aure? Right? Ta kasa yin magana sai ma sauke kanta ta tsaya ƙasa. Ma sai ta fashe da kuka tana tafa hannu tare da cewa Cineke nawawo da gaske Ladi kin yi aure, kin yi aure ba da sanin saninmu ba, kin auri musulmi. Shikenan kin kashe mu, sai ta sake fashewa da kuka tana shura ƙafa. Tare da buga cinya, shikenan kin kashe mu Ladi. Kin yi aure ko? Ta sake furtawa cikin tashin hankali tana kallon Ladin idanunta a zare kamar ta yi zawo. Baba ya miƙe ya shiga ɗakin kwanansa ransa a ɓace bai jima ba sai gashi ya fito da bel ɗin wandonsa a hannu. Babu wata wata ya tafka wa Ladi a gadon baya cikin ɗaga murya yake cewa kika yi aure ba da sanin mu ba. kin yi girman da zaki ce ki aure babu sanin mu an kuma ba kabilan mu ba sai musulmi musulmi ladi muslim zaki aura yau sai na kashe ki sai na kashe ki kafin ki jawo mana abun kunya dukan ta yake yi a yanzu sosai ko ta ina haka yake zuba mata yana sake tambayar ta aure tai ko yayin da ita kuma ta dinga ihu kamar za ta tsaga gidan dama akwai ta da karaɗi kuka take yi tana shirin guduwa amma ya rike ta gam har su Kera sun kasa karɓar ta don tuni sun tashi za su cece ta amma Baba ya ƙi sakin ta haka yake mata duka kamar wata jaka. Duk ya so mu fasa mata baya. Ma kuka ita ma take yi tana ihu da kiran sunan Baba tana cewa kar ya kashe mata ɗiya ba za ta jura ba. Domin ba ƙaramin tausayi Ladi ta bata ba bare dama yadda take tsananin ƙaunarta. Ba za ta so a yi mata wannan dukan ba duk da ta san ta aikata laifi. Ita kanta kera hankalinta ya yi ƙololuwar tashi a yanda ake dukan Ladi da ƙyar suka ƙwace ta a hannunsa. Lokacin har ta sume saboda azaba. Take jini ya soma kwararowa a ƙasar rigarta yana malalewa a tsakar ɗakin. Hakan ne ya mugun ɗaga masa hankali. Ihu ma ta saka tana kamo Ladin a jikinta kuka take yi tana kiran sunan Ladin. Tare da girgiza ta sai kuma ta kalli baban tana cewa shi kenan ka kashe ta. Shi kenan ka kashe min dota. Musa wayyo! Wayyo! Ya kashe min 'ya. Ai gwara ta mutu in huta da ganin wannan bakar ranar. Ko ba ta mutu ba sai na kashe ta. Ya ta a tsananin fusace yana yi kamar zai sa kai mata wani dukan. Kera tuni ta duke ita ma a gaban maman tana nata kukan tausayin Ladan. Haka suka taru suna kiran sunan Ladan sun kasa ba taimakon gaggawa domin duk a ruɗe suke. Hankalinsu ya tashi sai dai ko motsi ba ta yi ta daina numfashi. Wani irin ihu ma ta saki mai firgitarwa tana rungume ta a ƙirjinta ihu take yi har da sumajina tana kiran Yesu ya cece ta. Daga baya ne suka yi tunanin kai ta asibiti shi yasa mata ɗaga ta suka cicibe ta tare da Kira suka wuce da ita asibiti. Baba kuwa tuni ya shige cikin uwarɗaka yana ta wuce. Har yanzu bai wuce ba, bai san me zai ce ma jama'a ba idan labarin ya fito fili. Haƙiƙa yau suna cikin tsaka mai wuya. Ladi ta kai su Tabaro karatunta bai amfana musu da komai ba sai da na sani. wani wani irin abun kunya ne ta jawo musu. Yanzu da wani idon zai kalli 'yan uwansa. Ji yake yi kamar ya fashe da kuka ko kuma ya kashe Ladin ya huta da raɗaɗin da yake ji. Wani abun ma sai idan maganar ta bayyana ga jama'a. Bai san da wani ido ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni